'yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai Masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gona ta ta kai shakta ɗari biyu. Sau da gaba ɗaya ruwa ya zo ya tafi da ita abin sai dai ina lillahi wa inna ilaihi Ginin Gininnika sun zuzzube nawa ma zube na ɗan uwana ya zube. To dai mu ce alhamdulillah tun hakan ba ɓaci ne wajen ubangiji ba. Duk abin da Allah ya ma gyara ne. Muna buƙatar taimako. Taimakon talaka mu sai ga matsalar ruwa gida da kuma gonaki gaba ɗaya la akalla a gonaki dai za mu samu gona kamar dan kusan ta kai dubu biyu ko uku wanda ta lalace. Mai martaba sarkin dutse cikin gaggawa ya ba mu umarnin duk wanda ɗakin su ya zube mu rubuta sunansu da yawan ɗakunan su domin ya shiga damuwa akan yadda ya gani yanayin talakawan sun shiga. Magidanta da manoma kenan a jihar Jigawa ta arewa maso yammacin Najeriya suke bayyana irin asarar da ambaliyar ruwa ta yi musu a bana tare da mika kokon bara na neman agaji daga hukumomi da kungiyoyin bada agaji na duniya. A dakace mu. Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta Madalla, masare a shirinmu na makon jiya mun kawo muku yadda harkokin tattalin arziki cinikayya da walwalar jama'a suka gurgunce a wasu sassa na jihar Jigawa. musamman yankin karamar hukumar birnin kudu saboda karewar gadoji da ke kan titunan yankin biyo bayan ambaliyar ruwa sakamakon mamakon ruwan sama da ake samu akai-akai a damunar bana ambaliyar dai ta ratsa ƙananan hukumomi kimanin 22 daga cikin 27 na faɗin jihar ta jigawa inda lamarin ya shafi ƙauyuka da garuruwa kimanin dubu biyu wannan ibtila'in ambaliya ya lalata amfanin gona na biliyoyin naira baya ga ɗimbin gidaje da suka rushe sunana Hafiu Chamo wannan ambaliyar ruwa ta zo akalla ni gona ta ta kai shakta 200 da gaba ɗaya ruwa ya zo ya tafi da ita abin sai dai 'Ina lillahi wa inna ilaihi raji'una muna roƙon gwamnati ta taimake mu kuma gashi nan dai ruwa har yanzu sake zuwa yake Sau da kaga a satin nan ma asabar ruwa ya dawo wata gona ta da take gefe ita ma ta kai shakta hamsin so da aka yi ta ma ruwa ya zo ya tafi da komai da komai ba abin da za a amfana a ciki ina da bashi na gwamnati a hannuna saboda haka akwai matsala na babaji daga karamar hukumar kyawa to abin da mu ci dangane da ambaliyar ruwa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda a daidai wani lokaci ina da abin da ya kai misali a ce wato shakta hamsin mu muna noma ne kamar gero dawa da wake da sauran makamantan irin su riɗi ka har ma da masu noman shinkafa a ɗan wuraren da ya kasance kwari wacce muka noma amma sakamakon wannan ibtila'i na ruwan sama ya mamaye kuma muna fatan Allah madaukakin sarki mai damar da alkhairi ana tura koke-koke ga abubuwan da daga guraren da ya kamata kamar bangaren gwamnatin jiha da sema da mema da sauran makamantan waɗannan kuma muna fata ko za su taimaka kamar yadda bayanai suka gabata baya ga lalata amfanin gona wannan ambaliya a bana ta rusa gidaje da dama a ƙauyuka da garuruwa. Sani Muhammad Kabir jiyo wannan damuna tamu mai albarka alhamdulillah gininnika sun zuzzube dan haka nawa ma zube na dan uwana ya zube to he dai mu ce alhamdulillah duk hakan ba ɓaci ne wajen ubangiji ba duk abin da Allah ya ma gyara ne muna roƙon gwamnati dai da taimakon Allah su taimaka mana sai mu samu mu gina wasu. Assalamu alaikum ni mai magana Salisu Wurungu. mun samu ibtila'i a wannan damuna mun samu rushe-rushe na gidaje ɗaki na zube da katanga sannan sai na mahaifina wadda su ma sun zuba kwaya biyu akwai na yayana shi ma yana ciki duk sun zuba sai batu yanayi na gona mun shuka dawa da tabuwan zama mun cire rai ma mun cire tsammani gaskiya ba za ta yi ba sai gero shi ma da aka yi gunda ya kamata a ce ka samu kamar dami talatin da kana samu amma bana bai biyu akwai gonakin da aka duk an sassaro su akwai gonar da ni na ta aboki na ce wallahi kwano biyar samu a ciki ko a gona ta abin na samu bai fi dami biyu ba nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da wasu daga cikin hakimai da digatai a jihar Jigawan ke faɗi game da wannan ibtila'i da ya afka wa talakawansu kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba Madalla, masu tsare garin Hirin na yankin karamar hukumar birnin kudu a jihar ta Jigawa, wani lardi ne mai kunshe da manoma zalla waɗanda ke harkokin noman rani da damuna kuma ɗaya daga cikin wurare ne da ambaliyar ta yi wa barna alhaji musa muhammad bello shine dagacin garin na Hirin ya fayyace irin hasarar da talakawan yankin suka yi sanadiyar ambaliyar. Muna buƙatar taimako, sakamakon talakawa mu sun ga ruwa matsalar ruwa gida da kuma gonaki gaba ɗaya. Saboda muna buƙatar da taimaka mana ga hanyoyin mu da sun lalace yanzu babu wata hanyar shiga wanda za a shiga a tsamin nan hatta yan kasuwar mu duka ba shiga ba fita yaya watakila za ka kwatantawa wanda bai sani ba mizanin ita wannan asara ta ambaliyar ruwa a wannan yanki ka. da akalla a gonaki dai za mu samu gona kamar jan kusan ta kai dubu biyu ko uku wanda ta lalace banda kuma harkar gidaje kan dama wannan abu ne ya zama ruwan dare ita wannan gona ta shinkafa ce ko ta hatsi misali akwai shinkafa akwai ta gero da dawa akwai kuma ta gyaɗa wanda ruwa cinye ta lalata ta muna neman taimako ne bangaren abincin da kuma bangaren harkokin noman da za a yi na rani nan gaba shi ne zai farfado da wani abu daga ciki akan abin da aka rarrasa kamar a tallafa da iri da iri da taki da inji na ban ruwa domin na an samu iri ba a samu inji ba nan ma'aikata na kuma an samu inji an samu taki an samu iri to yi ne noman zai dan bunƙasa. To kamar akwai wani yunkuri da kuke na ɗaukar watakila ƙididdiga na wannan asara nan ta shafa su manoma ko kuma talakawa watakila a ga yadda za a miƙa mahukunta misali. Eh to kwanakin nan dai an turo mana list mun ɗan yi list ɗin mutane wanda aka ce a rubuta adadin wanda gonakin suka lalace da gida. To amma kuma mu ƙayyade adadin abin da za a samu ko kuma za a samu da aka rasa. Shi ma hakimin gundumar Sindimina a yankin karamar hukumar ta birnin Kudu wadda ke cikin ƙananan hukumomin da ambaliyar ruwa da karewar gadoji ta munana alhaji adamu muhammad na kudu cikin kaduwa da alhini ya roƙi mahukunta su kai wa talakawan yankin agaji harkar ruwan nan da allah ya kawo mana shi mun yadda da kaddara da mai kyau da mara kyau na kai kusan shekara 60 idai allah bai taɓa nuna mu wannan tsari na ruwa da kamar irin bana ba wanda da ruwa bai taɓa hawa ba ma abana ya shiga domin ni ganin idona ne ruwa ya tsallaka kan tudun jigawa a wani gari wanda ake ce man nafara wuri mai daidai wuri mai daidai wanda ba su taɓa ganin ruwa ya hau ta nan amma bana Allah ya hawo da shi ta nan wajen so wani abu dole mu kai mu diddide mai martaba sarkin dutse cikin gaggawa ya ba mu umarnin duk wanda ɗakin su ya zube mu rubuta sunansu da yawan ɗakunan su domin ya shiga damuwa akan yadda ya gani yanayin talakawan sun shiga kuma mun rubuta mun kai kuma muna koke ga da kan lokal gama abin da ya kai jiha kai federal gama to muna buƙatar tallafi da taimako cikin gaggawa domin kusan wani ba da abincin ma da zai to gidansa ya faɗi dawo da ɗan noma yanzu haka a cikin gona zaka samu gyaɗa ce ruwa iya gwiwa a yanzu haka kaga da gyaɗar da wani amfani sun zama kwandon ba za su amfani ba saboda haka muke koke ga mahukunta da kan duk wanda Allah ya ba iko Allah ya ba shi damar duba wannan abu domin lokacin da abin ya faru a dai gunduma ta sun ta take na gaya dan uwana sanata cewar ga a halin da muke ciki take ba da kuɗi aka so dawa da masara da shinkafa aka rarraba jama'a da dai gwargwadon iko wannan mutane sun dan ji daɗin wannan tallafin. sai dai kwamishinan ayyuka na musamman na jihar jigawa alhaji awol ɗanladi sankara ya ce gwamnan jihar Badaru Abubakar ya naɗa wani kwamitin tantancewa domin ba da agaji game da wannan iftila'i. Magana abinci wannan kwamitin akan ya fara aiki. Abu na biyu da kwamitin yanzu muke magana zan ba da report shi shine akan ishu ɗin maganar kayan amfanin gonar da aka yi asara gidajen da aka yi asara wanda ya za a ga a taimaka musu da raɗaɗin wannan abin nan menene za a yi mu mu faranta wa jama'a. A cikin kwamitin nan an saka cewa akwai ministry na works suna ciki. Duk gadar da aka samu problem akai kokari ake akan ya za a gyara ta ko idan idan ba san da ba za ta gyaru a yanzu akwai a wannan lokacin da ana ruwan nan ba a yi kokari a ga yanda za a fidda hanya ta bayanta ko ta gefen ta wanda za ta zama temporary yanda za a iya hucewa a ci gaba da dai raka a ci gaba da harkar kasuwanci kafin ita gwamnati ta zo ta wannan gyaran masu karshen shirin yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashin hausa na muryar amurka ke cewa huta lafiya wasalamu alaikum da faɗawa za da kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin karki mai zalunci ya shige daki